to masu kallon mu barkan mu dai barkan mu sake saduwa da ku a cikin shirin na sake kallo to wannan shirin dai mun kawo muku um, trailer ɗin mati a zauzau wannan shirin dai wannan fim ɗin gaskiya fim ɗin ne da muke expecting abubuwa da yawa saboda akwai a introducing jaruman nan mawakan nan da aka sani da dija Wani bai san dija ba za ka iya zuwa garzayawa kan dija za ka yi duba shafinta na instagram ka san ita kowaye ita mawakiya ce a yar kaduna ce amma zaman lagos you understand and um, ta yi wakoki da dama ga ta dai ga hotunan ta za ku duba kuma wanda suka shirya wannan fim din Rama Sadone da Sadiq Sani Sadiq su suka shirya wannan fim din amma kafin mu cika ku da surutu bari mu kalli trailer tare sai mu dan tattauna akai ko ko ya za muka gani Ha ha ha ha ha.

duk da ma trailer bai fito bai fito da abubuwa da yawa da zai iya sa in ji kawai zan jan kallafin ba amma wanda yake bin labarin nan tun labarin fim din wani gari labarin nan ya taho har ya shiga mati a zauzau ah, sai shiga mati da lado daga nan kuma aka shigo mati a zauzau so uh, ne kuma tana ta tafiya cin a lokacin wani gari a zuwa yanzu kuma labarin dai ai maintaining dai ana neman dukiyar nan dai ba san inda yake ba ba baki ma babu ma dukiyar <laughs> ko ya kuka gani amma um, labarin dai ya zo da sequel kuma kowane kowane sequel din da aka zo a zin kowane sabon fim din da aka fitar a cikin wannan sequel din um, wani gari mati a zazzau mati da lado da sauransu yana kawo sababbin jarumai akwai adam izango cikin wannan akwai dai sababbin jarumai da dama a cikin wannan kuma a dija an fito da ɗinta farkon ta yin auso fim kenan in fim amma ce fim ma gaba daya farkon ta yin fim kenan kuma auso fim ta fara yi abin godiya ne muna yi mata godiya dija mun gode da kika ba da wannan gudunmuwar so um, fim ɗin zai shiga sinema a neme shi a sinema da sauransu um, godiya nake da ma wanda suka kallo yanzu godiya nake da wasu kai subscribing yanzu da da godiya nake da kowa da kowa na mr dimage karku ku banni na ba zan baku ba mun gode TV.